الحمد لله الحمد لله القوي العزيز جعل العزة لمن أطاعه والذلة لمن أطاه أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعلى المؤمنين بالنصر والتمكين إذا حققوا الإيمان والأمل الصالح وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أقام أعظم أمة عرفها التاريخ بالإيمان والعلم والأخلاق صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واعلموا أن الأمة الإسلامية اليوم تمر بتحديات عظيمة من ضعف وتفرق وفقر وجهل وفتن وشبهات حتى صار كثير من المسلمين يتساءلون كيف نبني أمة قوية أيها المسلمون إن بناء الأمة لا يبدأ من القصور ولا من السلاح وحده وإنما يبدأ من بناء الإنسان لأن الله تعالى لا يغير حال أمة حتى تغير ما بنفسها قال عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أيها المؤمنون إن أول أسس بناء الأمة القوية هو تصحيح العقيدة فالعقيدة صحيحة هي التي صنعت الصحابة رضي الله عنهم وحولت رعاة الغنم إلى قادة الأمم قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ولذلك مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاث عشرة سنة يغرس الإيمان قبل أن يبني الدولة عباد الله والأساس الثاني هو على علم الناس والأمة الجاهلة لا تستطيع أن تقود العالم قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وكان أول ما نزل من القرآن اقرأ فلعلم الشرعي يحفظ الدين والعلم الدنيوي النافع يقوي الأمة ويحقق مصالحها أيها المسلمون ومن أسس القوة ال... ومن أسس القوة الأخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق فلا تبن الأمم بالكذب ولا بالغش ولا بالرشوة ولا بالخيانة وإنما تبني بالأمانة والصدق والإخلاص عباد الله ومن أسباب قوة الأمة الوحدة والاجتماع على الحق قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فالفرقة سبب ضعف والاختلاف سبب الفشل قال سبحانه وتعالى فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم هم ضاعت من من طاقات المسلمين بسبب التعصب والعداوات والنزاعات عباد الله ومن أعظم أسباب القوة العدل قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان فالعدل أساس الأمن وأساس الاستقرار وأساس ازدهار الأمم أيها المسلمون إن الأمة لا تبني أو لا تبنى بالكلام والشعارات وإنما تبنى بالأمل والإنتاج والإصلاح قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ومن أعظم ما تحتاج إليه مجتمعنا مجتمعنا اليوم في نيجيريا أولا تربية الأبناء على الإيمان والأخلاق ثانيا محاربة الفساد والرشوة والظلم ثالثا نشر العلم الشرعي والعلم النافع رابعا المحافظة على وحدة المسلمين ونبذ الأصابات ونبذ الأصبيات خامسا الاهتمام بالشباب وتوجيههم إلى العلم والأمل سادسا تشجيع الوقت الإسلامي والإنفاق في التعليم والدعوة ورعاية الفقراء ليكون للمجتمع قوة واستقلال أيها المؤمنون إن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا أكثر الناس عددا ولا أغنى الناس مالا ولكنهم كانوا أعظم الناس إيمانا وأصدقهم إخلاصا وأقواهم أخلاقا ففتحت ففتح الله لهم الدنيا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهن قوم فأذن الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أظلنا الله فلنرجع إلى ديننا أيها الإخوة ولنصلح أنفسنا وبيوتنا ومجتمعاتنا فإن صلاح الأمة يبدأ بصلاح الفرد أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ‘ya'yan uwa musulmi na godiya ga Allah shi ne alƙawiyyo al'azizu mai ƙarfi mabuwayi ga Garba garabadau mai cikakken iko wanda ya sanya izza ɗaukaka ga wanda ya masa ɗa'a ya sanya ƙasƙanci ga wanda ya saba masa suna godiya gare shi muna ƙara godiyanmu wacce ba ta da iyaka ga Allah subhanahu wa ta'ala ina shaidawa lallai babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a rubiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da tsofinsa wanda ya yi ma muminai alkawari na taimaka masu da ba su tabbata a ban ƙasa idan suka tabbatar da imani suka tabbatar da ayyuka na ƙwarai ya yi masa alkawarin taimakonsu da ba su iko a ban ƙasa ina shaidawa lallai annabi muhammadu bawansa ne ko manzonsa ne wanda shine ya tabbatar da al'umma mafi ƙarfi mafi iko a ban ƙasa wanda tarihi ya tabbatar da ita ta sami wannan ɗaukaka ne da imani da ilimi da kyawawan ɗabi'u tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga wannan manzo da alayensa da sahabbansa da wanda suka biyo bayansu suka bi manhajinsu da kyautatawa har tashin alkiyama Allah ka saka mu cikin su bayan haka ‘yan uwa musulmi ku ji tsoron Allah hakikanin jin sa, ku sani lallai al'umma ta musulmi a yau tana cikin wani yanayi mara daɗi na ƙalubale iri-iri tahaddiyat ƙalubale daban-daban ƙalubale na rauni yau musulmi a duniya raunin da suke fama da shi ba su isa su ce ga yadda za a yi ba ko a yi ko a bari ta ɓangaren mulkin duniya da siyasa duniya ko tattalin arziki na duniya musulmi sun zama abin tausayi sannan dalili ga rarrabuwa da suka yi tsakaninsu a rarraba su ta hanyar ƙasashe waccan ƙasa daban waccan daban sannan su ta ɓangaren aƙidu an rarraba su ba su zama a akan aƙida irin ta manzo da sahabbai a ƙula ba an kawo masu wasu abubuwa daban ƙalubale ne wanda ke fuskantar musulmi sannan ga talauci ana ƙoƙari a ɗabbaka masu shi tare da ƙoƙarinsu da neman na neman abin da za su gudanar da rayuwarsu ta hanyar noma da kiwo da sauran sana'o'i ƙoƙari ake a masu talauci da ƙarfi da yaji ya zama rufi yawansu sai bara sai maula sai miƙawa babu bayarwa sai neman a karɓa ƙalubale ne wannan ga ƙalubale na jahilci ana fama da jahilci na addini da jahilci na rayuwa al'umma musulmi a tashi ana asesin nawa ne masu ilimi kaji an ce ma a cikin al'umma ba a fi a sami kashi ashirin da biyar zuwa da bakwai su ne masu ilimi ana so a ce kashi saba'in duk cikin jahilci suke saboda me ana ganin yara suna gararan ba a kan tituna a wurare babu ilimi ba na addinin ba na zamanin ga fitincinu iri-iri a cikin musulmi yanzu muke ji mai hudu ba firi hudu ba yana bayani wani ya ɗauki ka daɓa ma wani bai ji ba bai gani ba sannan fitintunan suna nan ba abin da ke haifar da su sai shaye-shaye bodoji na shigo da kayan maye mu ɗauka iya garin kano kaɗai allah kaɗai ya san hanyoyin da ake shigo da su babu in ka je aka kama masu laifin nan tara ba ta wuce miliyan ɗaya su ko masu wannan harkar kwayu in za a yi masu tare biliyan ɗaya ma za su biya ya jama'a da wannan ya za a magance mun ji gwamnati ta kafa wata hukuma da za ta yaƙi harkar shaye-shaye da dabanci ko Allah ya sa ta iya Allah ya sa ta yi abin da ya dace in za a yi za a yi gwamnati gwamnati ce tana da iko yau a ce jihar Kano ta tsaya ta ce duk bodojin Kano ta sa ido ba wanda zai shigo da kayan maye wanne in kuma ya shigo da shi majalisa ta kano ta sa doka ga hukuncinsa sannan wanda suke ciki kuma ba wani shago da za a bari ana sai da kayan maye in kuma an kama majalisar ta doka hukuncin da za a yi mai wannan sayarwa ku gani a yi wata shida ku je in za a sami masu shaye-shaye shigowa a hana masu sayarwa a hana su a kakkace kwayan ku gani yadda yaran mu za su zauna lafiya wannan musibar tana nan gefe guda ga shubuhat shubuhat abubuwa da za a kawo ma mutane a ɓata masu ƙwaƙwalwa ɓangaren addininsu a ce ga wata aƙida wai mai suna haƙiƙa wata ko faiba, ko wata wace ce ƙur'aniyun ɗan wane ne ne ‘yan ƙur'ani zalla duk waɗannan a rikita musulmi daga hanyar Allah da manzansa da sahabbai. Ya jama'a, wannan duk musulmi yake tinkara waɗannan ƙalubale har wasu musulmin suna tambaya, wai yaya ma za mu gina al'umma mu ne mu. Ku sami al'umma ƙauya mai ƙarfi mai faɗa a ji, tun daga yaranmu matasa, matsakaita da na sama da dattawanmu da na ƙasa ya za a gina al'umma ne da irin wannan shaye-shayen da irin wannan kayan mayan da irin wannan matasan masu tantsele za ka za a gina al'umma kuma ana ta yi an kasa magance matsalar da wannan kidinafin ɗin da wannan kashe mutanen da shi za a gina al'umma ‘yan uwa a bar mutane da talaucin ma da suke fama su fita su nemo da ƙyar su sami abin da za su ci amma shi ake so a hana su ya jama'a wannan in muka duba sai mu ce wai wannan al'umma ba fa a gina al'umma kawai wai da maganar makami a ce za a ƙara sojoji za a ƙara makamai a'a abubuwa irin waɗannan za a yi ta yi in dai ba a bi dokokin Allah ba wanda ya kashe a kashe shi saudiya in aka kama wani zai shiga da ƙwayo kashe shi ake hukuncin kisa ake mai kisa suke zaune lafiya kuma kullum ana shigan kuma kullum kisan suke yi amma mu nan ya ake yi za a je a lodo kayan maye ƙarƙashin mota sama a lodo kaya wanda ake ganin ba komai ba ne a shigo da su a je a yi ta sayar ma matasanmu suna haukacewa suna tsinantaku suna lalacewa ya jama'a ya za mu gina wannan al'umma tamu wallahi ba za a gina al'umma ba sai da wato ainihin gina ɗan adam sai abin da za ta yi maka gina ɗan adam ba to al'umma ba za ta ginu ba domin ɗan adam shine al'umma ɗan adam shine ƙasa shine gari shine ci gaba sadda ka bar ɗan adam ya lalace ko babu wani abu da za ka iya ginawa dan ba gidaje za ka gina ba ba hanyoyi ba wanda zai gina gidaje da hanyoyi shi za ka gina saboda haka ‘yan uwa Allah maɗaukaci yake cewa inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai taɓa canza ma mutane wani hali da suke ci wanda ba su jin daɗin halin sai su sun canza da kansu ko da haka sai mun canza waɗancan abubuwa da na lissafo ga talauci ga jahilci ga shubuhat ga kuma abubuwa iri-iri cikin tunu sun baibaye al'umman musulunci to wallahi sai mun canza da kanmu ba mala'iku za a turo daga sama su zo su mana mulki su zo su gyara mu ba a'a mu mutanen haka annabi ya sami mutane suna irin wannan ababen marasa kyau amma ya tsora su akan abin da ya tsora su shine muke magana ya 'yan uwana mu sani Ginshiƙi na gina al'umma shine kyakkyawar aƙida Jiya da za ka so ka gyara ɗan adam in yana da mummunar aƙida ba da za ka iya gyara shi bai da imani bai jin tsoron Allah bai jin mala'iku na ganin shi bai jin ana rubuta abin da yake bai imani za a ta sai za a hisabi ba ba ruwan shi ba wannan ya za ka iya saita shi ya za ka gyara shi shi yasa 'yan uwa mu sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya gyara waɗannan sahabban ne da aƙida kyakkyawa wanda da can makiyaya raƙuma ne haka suke da 'yan dabbobinsu kuma yaƙe-yaƙe ne aikinsu danniya da babakere amma ya kau da su makiyayan raƙuma suka dawo makiyayan al'umma umar da kai ke ke faɗin wannan halin da suke a da amma da kuma yanzu da suka karɓi musulunci irin yadda suka zama kuma shi Allah yake ce mana shi ne wanda yake ƙarfafar wato ainihin wanda ya ainihin duk hanyarsa zai ƙarfafe shi da taimakonsa kuma ya ƙarfafe shi da muminai manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙarfafe shi da sahabbai suka mara masa baya saboda abin da ya cusa masa na imani da taƙawa ya zama sun baibaye shi sai abin da ya ce su yi za su yi abin da ya su bari za su bari shi ya sa annabi ya zauna shekara goma sha uku a makka ba abin da yake bayani sai bayanin aƙida sai hukunce hukunce in ba sallah ba ita kaɗai aka saukar da hukuncinta a makka amma duk hukunce hukunce da kuka sani sai da aka zo madina aƙida ta zauna imani ya zauna duk abin da aka ce su yi za su yi kuma yadda aka ce su yi amma idan ba a ƙida zo kai sallah sai a ta fama da kai yanzu haka juma'a ce mutane na can suna ta sabgoginsu sai can wani zai wankan ya gugo a guje da ƙarya sami raka a ɗaya bai ji hudu ba ba sun da aka ce ka taho ka zo mala'iku ka shiga cikin littafin su na rijista mutane ba ruwansu suna ta sabgarsu sannan ko mu ce muna so mu gani da kyau so sahabbaiya suke haka sai kai su da abin da annabi ya ce su yi sai su yi saboda imani ya riga ya tabbata shi ya sa mu ma a yau mu sani wallahi duk wani ƙoƙarin wai a gina ƙasa a gina al'umma ba da tsari na aƙida kyakkyawa ba wannan ƙasar ba za ta ginu ba wannan al'ummar ba za ta ginu ba dole sai an koma an gyara imanin al'umma Tun wannan yaran da suke shaye-shaye ai imanin aka kawo masu an kawo masu da kuma taɗin hankali domin duk wanda ya shaye eh, ya sha kayan maye eh, babu abin da ba zai ba ita giya haka take ita ce uwa duk wani ɓanna wanda ya sha kayan maye eh, to komai zai iya yi bayan nan ya yan uwa musulmi a sasi na biyu na gina al'umma shine ilimi mai amfani <clears throat> ba yadda za a yi al'umma ta ginu a bisa jahilci ta iya makanta wani abu ba zai taɓa yiwa ba a ja al'umma da jahilci ya zama jagororin babu ba su ilimi na addini ba ba su san shi ba ilimin zamanin ma wasu ba takardunsu ba ne wasu kama har ne kawai so irin waɗannan ya za su gina al'umma Allah yana cewa shin za a daidaita wanda suka yi sani da wanda ba su sani ba sannan mu sani farkon aya da Allah ya saukar ma manzo ita ce ta ai karatu yi karatu ƙara da ita ka fara buɗe masa wahayi to ya ƴan uwa idan manzon rahama wahayi ake masa an nuna masa ya karatu kuma karatun zai da aka matsa shi don a san cewa karatu wahala ga gare amma yau iyaye ba su damu ba wasu da yawa ba su damu da su wahala wajen ba 'ya'yansu ilimi ba a san fi so su ta tara masu kadara su ta tara masu wasu abubuwa na duniya su mutu su basu da jahilci abinda suka ban masu ya lalace maimakon su gina su ɓangaren addini ɓangaren ilimi na rayuwa ko me za su kashe su kashe masu amma sai ka ga ba a damu da wannan janibin ba ya 'yan uwa ilimi na shari'a shi ke kiyaye addini in mutum yana da ilimi na addini na shari'a to zai kiyaye addininsa ilimi na duniya mai amfani shi ke sa a sami al'umma mai ƙarfi domin za ta san me maslahata, me masalih nata me abubuwan amfani nata ba shi ne muna nan jahilcin ba za a ce da ma'adini da gwal da kaza amma saboda ba tsaya aka sami ilimin duniyan ba muna nan muna kwana akan gwal muna kwana akan ma'adinai sai 'yan china sun zo sannan su nuna mana ina yake su kuma a basu ma mu yi alaƙa da su su amfana mu amfana kafirai sun ƙi da azzalumai na cikin gida da ake haɗa kai da su saboda haka sai da ilimi biyu za a sami gina al'umma asasi na uku shine kyawawan ɗabi'u ba yadda za a yi al'umma su tsararra ba gaskiya ba riƙon amana babu aminci ba yadda za a yi wannan al'umma a gina al'umma da ita saboda annabi cewa yayi an aiko ni domin in cika kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u a wani hadisin ce kamar gini ne sai a bar wani wuri ba a sa tubali ba to ni ne tubalin in ba a sa ba ginin ba zai kyau ba haka annabi ya zama cikamakin annabawa kyawawan ɗabi'u aka tambayi Aisha ne ɗabi'unsa ta ce ne alƙur'ani duk wani abin da Allah yake a yi nagari annabi ne kan gaba abin da aka hana dama bai yi ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka yan uwa ba yadda za a gina al'umma da al'umma wacce take makaryaciya ƙarya yau an mai da ƙarya abin ado ƙarya a wurin aiki ƙarya a kasuwanci ƙarya a mu'amala ƙarya a auratayya komai ƙarya ƙarya ƙarya da yaudara da wannan babu yadda za a gina al'umma haka nan da algus ka je ɓangaren 'yan kasuwa ka ji yadda ake fama da harka algusu da wanau a ɗebe abu mara kyau a haɗa da mara kyau masu harka yadi a yoko daga original a je a sake yoko da jabunsa komai sai an yi jabunsa komai an saka mai algusu sannan ga rashuwa cin hanci ya shiga ko'ina cin hanci rashawa kenan tun daga sama har ƙasa abin da ake fama ya za a gina al'umma wannan al'umma da ke fama da wannan cututtuka sannan ga khiyana ha'inci ko ina ya wato ya ƴan uwa mu sani lallai ana gina al'umma da amana al'umma mai amana ko al'umma za ta sami ɗaukaka tana ginuwa da gaskiya ya zama duk abin da za a yi gaskiya yau wai mai gaskiya ha ɗaukar shi ake biki dahuni sai wato ba kware bai gane ba inda zai faɗi magana ya faɗi gaskiya ya tafi su straight ba kwane-kwane a wai sai ka zama wato diplomasi E eh, ka yi yaudara in na zo da abin da za ka gaya wancan ya zo da yadda zan za ka gaya mai kowa wai kowa kai mai wai mu'amala da yadda yake so ko da abin da yake son kar yayi wannan al'ummar ina za mu ci gaba ana gina al'umma da kyawawan ɗabi'u 'yan uwa wallahi bai ka je ka karanta tarihin rayuwarsu kowa fangaren sojojinsu fangaren yan kasuwansu fangaren ma'aikatansu fangaren kowa yana da kyawawan ɗabi'u shi yasa suka al'umma ta ginu sahabbai mu ko yau abubuwa sun bi sun lalace ya yan uwa abu na gaba da ake gina al'umma shine samun wato ainihin alwahda wal istima' al haqq a sami haɗuwa a zama tsintsiya maɗaurin kiya ɗaya a sami mai wahada a koman mu a siyasa mu mu zama muna tafiya da murya ɗaya jagoranci ɗaya magana ɗaya kalma ɗaya in an faɗi ba wanda zai warware amma ina yau ka dubi yadda ake cin dunduniya tsakanin 'yan siyasa mu a kamu a wancan a faɗi aibin shi ai mai tatas a koma kan wancan ba wani jagora mai mutunci ɓangaren siyasa haka aka zo masarauta haka nan malamai su ma ake so a yi masu a yi masu fata-fata ba su da wani da zai ce a yi gabas ko a yamma haka wannan problem ya sababa mana cewa al'umma ba yadda za mu yi a siyasa mu iya cin nasara wannan mutanen da muke tare da su sun sun haɗa kansu komansu da murya ɗaya ba za ka taɓa jin an sa wani ana cin mutuncin shi ba muku a sa wancan gaba a yi tatas da shi a gama da wancan a sannan a dawo kan wannan wannan musibar tana nan wancan Allah yake ce mana ku riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku sai ku rarraba yau ina a ja wancan a yi masu amfani da kuɗi wancan a yi masu amfani da mulki wancan a yi masu amfani da siyasa a ɗaiɗaita mutane wannan ya za a yi furka rarrabuwa ba abin da yake ba illa rauni nan. saɓani ba abin da yake ba banda fashan rushewar tafiya ta tare sai sa Allah yake wala u fa tafshalu fa tadhhabu hukum kar ku ja in ja akan abin da bai dace ai ja in ja ba sai ainihin ku sami fashan ku rushe ku lalace makiyasi ta muku dariya sannan karfin ku kuma sai ya tafi ya ƴan uwa mu sani da yawa musulmi ƙarfi da iko da suke da shi ya rushe ya tafi ta sababin me ta'assubanci da sababi na cutar da juna da sababi na rashin adawa da juna da gaba da juna damar da za su samu inda sun haɗa kai to sun rairabu sun rasa wannan damar shi ya sa kafirai ba wata nasara da suke samu da jin daɗi sama da su ga musulmi sun rarraba shikenan sun zama tuwanci shi saboda in sun haɗu sun zama abu guda ko lallai ba za su ceto ba kuma haƙƙinsu ba zai taɓu ba amma an ja wancan an yi can da shi an ja wancan shi nan a zalimi sai ya ci gaba da zaluncinsa wanda yake so ya keta ku sai ya ci gaba da abin da zai yi shi ya sa in muna so lallai mu sami ƙarfi to sai mun zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya abu na gaba da zai sababa mana kowa da gina al'umma shine adalci adalci ko a gidanka iyalinka ‘ya'yanka ka zama adali a ma'aikatarka a makarantarka a ko'ina har sama a zama adalci al'umma za ta ginu saboda Allah cewa ya inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani Allah yana umarni da a yi adalci kuma a kyautata saboda haka da adalci ne za a sami security in dai za a sami adalci kowace ƙwarya a aje ta a gurbinta ko lallai za mu sami security za mu sami zaman lafiya za mu sami ci gaba za mu sami tabbata kuma za mu sami tattalin arzikinmu zai bunƙasa yau ya za a yi ana cika mutane wuka wani ya shigo ya kasuwanci garinku ya za a yi ana kwasa wani ya zo ya za a yi wani ya zo ya kafa kamfani duk da adalci ne yanzu da dukiyar da ake samu da adalci an sa ta a harkar wuta wuta ta tsaya su standard ɓangaren network kankanau nawa ne za su sana'a su ina ruwansu da gwamnati Ko amma har yau a zo harka intanet a yau babu ya za ka yi abu kai ta fama da network ya ƙi babu wuta caji a waya za ka yi babu wannan kuɗaɗen da ake samun da an kaɗa su an samar da waɗannan don me yasa ba za mu zauna lafiya ba a samar da wutan nefa ta tsaya ta zama koyaushe tana nan ba kyauta za a baka ba amma sai ka ga an yi wani wurin daban Allah ya sasu su gane uwa uwana musulmi mu sani lallai al'umma wato ainihin ba za ta ginuma da maganar baki kadai da wasu tutoci da za a rika ɗagawa mu ne kaza za a yi kaza wannan duk ba zai ba ana gina al'umma da aiki aiki kowa ya tashi a gurbinsa a ma'aikatarsa a kamfaninsa a wurin sana'arsa a yi aiki a samar da abubuwa da al'umma za su ci gaba da wannan ne al'umma za ta ci gaba amma ya zama da surutu da midiya da gidajen rediyo da talabijin ai ta surute in an zo a fagen aiki kaga babu wannan ba zai gina al'umma ba shi yasa Allah ya ce ku yi aiki tukuru da sannu Allah zai ga aikin ku manzo zai gani mumine ma za su gani yayan uwa mafi girman abin da wannan al'umma tamu take nema ta wannan ƙasa mu ta Najeriya abubuwa ne kamar guda shida tarbiyyar 'ya'yanmu a bisa imani da kyawun ɗabi'u sun suna ƙanana naziri firamare har zuwa matakin university na biyu shine yaƙar na da wato da cin hanci abin da yake ce ma corruption da zalunci a tashi a yaƙi waɗannan ababa na uku shine ilimi na shari'a da ilimi na rayuwar duniya sai an tafi da su tare kuma sai an tashi an neme su komai wahala da haka ne al'umma za su gini da ilimi sannan abu na hudu shine kiyaye haɗin kai ku zama tsintsiya matsaurin mu ɗaya ba maganar wancan ya gabas wancan ya yamma mu haɗa kan gaskiya akan imani akan hanyar tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam abu na biyar shine damuwa da harkar matasa tun masallatai su zama suna da kwamitin matasa wannan kwamiti ya rika kula da mene matashin yake wace makaranta yake wani kwas yake karanta me zai yi wace sana'a yake sha'awa ya za a ɗora shi kowane masallaci yadda yau masallatai suka yawaita da ko'ina akwai wannan sannan a tattara a samar da main kwamiti ko za mu sami gyara matasanmu da yawa za a sami hanyar da za su gyaru sannan na ƙarshe shine ƙarfafa abin da ake ce ma waƙafi na musulunci waƙafi na musulunci abin da za ka gina ya riƙa kawo kuɗi ana ɗauka kuɗin ana aikin musulunci ana taimaka ma mabukata ana taimaka ma masu sana'a ana taimaka ma marayu wannan waƙafi yana buƙatar yau mu buɗe ido mu gane shi ba gina masallaci ne kaɗai wakafi ba ka gina plaza ka cokan ka ce wakafi ce ga ta nan ka sallama duk abin da take kawowa. ka gina wani shop ka gina wata kasuwa ka gina wani kamfani waɗannan abubuwa su ne za su kawo kuma akwai masu iya yi domin kana da plaza goma ka cire ɗaya ka ce wakafi ce ka yi. kana da kamfani biyar ka cire ɗaya ka bayar gidajen mai ashirin ka cire ɗaya ka bayar ko biyu su waɗannan da su ne za a yi wakati kuma ka zara hannunka ka tsara ka sa shi hannun amintattu wanda za su rika fitar da duk abin da aka samu ana ayyuka na al'umma wannan sai mun gyara wannan tunani a cikinmu da shi ne za a ciyar wajen ɓangaren ilimi da yaran da ba za su iya ilimin ba sai an sa masu hannu nan ne za a riƙa da'awa ana kiran wanda ba su fahimci addini ba da kulawa da marayu da fakirai da kuma ainihin wato sauran al'umma da wannan ne society mu zai samu ya ƙarfi ya zauna da gindinsa ba mu zauna muna jira sanar gammance za ta mana sanar gammance za ta yi a lokal gammance za ta yi kuma suna yin amma inda watakila suka fuskanta daban saboda haka ƙarshe ‘yan uwa mu sani wallahi sahabbai ba su fi mu yawa ba ‘yan kaɗan ne a mu ba su fi mu wadata ba a zamanin sun ka gwada da wadata yau wadata suka ɗance me yasa suka fi mu su imani ne imanin su ne ya fi namu gaskiyar su ce ta fi tamu kyawawan ɗabi'un su ne ya fi namu shi yasa suka zama su ƴan kaɗan suka gina al'umma suka zama abin misali har yau har gobe suka buɗe duniya ka duba zamanin umar aka buɗe farisa aka buɗe rum wato italy kenan musulunci ya shiga rika tara saboda haka umar da kanshi yake cewa mu mun kasance mutane ne wato ainihin wanda musulunci ya ɗaga mu muka zama wasu bayan da can mun kasance ba haka ba shi yasa duk wanda ya nemi wata ɗaukaka da izza ba da musuluncin nan ba Allah zai kaskanta da shi Umar yake faɗin wannan ‘yan uwa ya tuna da suna kan ‘yan raƙumansu da ɗan nono da ɗan cikui ga zafi ga waye irin na makka amma suka zo suka mallaki duniyan nan shi yasa mu koma ƴan uwa zuwa ga addinin mu mu rike shi gamgam sannan mu gyara kawukan mu da gidajen mu da society din mu lallai gyaran al'umma ƴan uwa yana farawa da karan kaina da karan kanka ka daina kallon shugaban ƙasa tunubu ko gwamna ko waye kalli kanka ka fara gyara kanka in gyara kaina gyara kanki daga nan kowa ya gyaru gida unguwa ta gyaru aka yi sama to gyaran sai ka ga Allah ya kawo shi daga wannan gidan da ya gyaru sai kaji an samu an fitar da gwamna an fitar da shugaban ƙasa an fitar da ɗan majalisa amma mun bar kanmu muna hangen sama to gyaran ba zai samu ba saboda haka ya 'yan uwana musulmi mu ta addu'a addu'a makamin mumini ce damina da muke ciki Allah ya ba mu ruwa mai albarka Allah ya tsare mu da iska da abin da zai zama mana cuta Allah ka sauka mana da damina mai albarka Allahumma aizal islam wal muslimin wa dhilla shirk wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al muwahhidin Allahumma asli ahwal al muslimin fi kulli makan wa alif bayna qulubihim wa wahhid sufufahum ala al haqq Allahumma fi Nigeria wa sa'ir bilad al muslimin min al fitan ma dhahara minha ma badan warfa ana ana al khawfa والفساد والفرقة وانشر فيها الأمن والإيمان والاستقرار اللهم أصلي شباب المسلمين ووفق علماءهم ودعاتهم وحكامهم لكل خير يا رب العالمين واجعلهم مناقما واجعلهم مفاتيح للهدى ومغاليق للشر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله